Dakta ya kake kallon waɗannan kalamai na gwamna Nasiru Erfayi? Na farko dai abin da zan ce gwamna Nasiru Erfayi a matsayinsa na gwamnan jihar Kaduna. To, ni ina gani kalamai irin waɗannan bai kamata a ce sun fito daga bakinsa ba, kamar yadda na ce shi kamar uba ne a wajen kowa a Kaduna wato ya kamata ya ƙoƙarin haɗa kan al'umma ne. ba wai ya kasance irin kalamai irin wannan su fito daga bakinsa ba to kuma me ke faruwa tsakaninsa da abokan hamayyarsa na cikin jam'iyya ko kuma wa'anda ma ba sa jam'iyya abu ne wanda nake gani idan an bi su ta hanyoyin da suka dace za a shawo kansu shin ana iya danganta su da kalamun batunci idan aka duba irin abubuwan da ya faɗa wato abubuwa ne wanda za su iya tunzura al'umma su ɗau matakan da ba su dace ba alal misali yadda ya ce idan suka shigo su a matsayin makiya jama'a ne makiyan garin ne makiyan jihar ne makiyan kuma jama'a ne a aske musu gemu ko kuma a yanke a aske musu gashi to wato abu ne da mutane in ma ya faɗa ne da wasa ko kuma yana faɗa ne akan abin da ba wai haka yake nufi ba to abu ne wanda mutane da yawa za su iya fassarawa daban kuma su ɗauki matakan da ba su dace ba kuma idan ana maganan a yi siyasa yadda ba zai kasance kalamai irin wannan za su haddasa rikici ba to ni ina gani bai dace a ce ya yi magana irin wa'annan ba in aka duba haka din kalaman nan za su iya kasancewa kalaman batanci. wane irin illa za su yi a fagen siyasa kamar yadda na faɗa yanzu dai zaɓuka suna gabatowa wato na shekarar a 2019 idan har ya kasance an fara da irin wa'annan kalamai har ya kai ga rikici to hakan za a ci gaba da gani har lokacin da za a yi zaɓukan to daga farko dai musamman su da suke gwamnati wato apc ya kamata su yi dattaku su yi abin koyi wanda sauran jami'in za su yi koyi da su. To ta yaya za a janyo hankalin 'yan siyasa su kaucewa irin waɗannan kalamai da za su iya tunzar jama'a tashin hankali? A 'yan siyasa ya kamata su yi tunani irin abubuwan da suke faruwa a ƙasanmu mafi yawancinsu saboda irin matakai ne da su kansu suke ɗauka wanda ka ga al'umma na koyi da su ne saboda su ne shugabanni duk abin da suka yi in ya dace in ma bai dace ba mutane da dama suna daraja su saboda haka za su ringa gani abubuwan da suke yi su ne suka dace jama'a su yi kuma za a dinga koyi da su to abu ne da ya kamata su 'yan siyasa su zauna su yi tunani a matsayin su na shugabanni menene ya kamata su yi da zai sa abubuwa ba za su daɗa taɓarɓarewa ba karfa mu manta yanzu ƙasar nan tamu najeriya tana fuskantar taɓarɓarewar zaman lafiya a ko'ina kusan ko'ina a faɗin ƙasar Dr. Musa Aliyu na Jami'ar Coventry, mun gode sosai da wannan dama da ka bamu muka tattauna da kai. Na gode.